dan almajiriya na ganka irin wannan hali aka ran saba ganin ka da shewa wato abin da ke faruwa yau tun da na tashi da safe na ga harshe na yana danna hakori na na san za a ci zalina magana ce akan jarabawa qualifying wato na zana kuma ni na san na ci da yake ni dama mai nasara ne a rayuwa ina zuwa na ga malamai suna yayyagata, sai su rubuta wanda ya ci wanda bai ci ba abin da ya bana haushi kaga jarabawa tawa sai aka sa mini tiri credit nan aka sa kai kana kallon abin kai ka san dai babu alama gaskiya a tattare da shi wai a cikin mumu dubu uku wai ko mutum uku ba su ci ba wai ana magana a gidan rediyo sai ka ji ana ai wannan jarabawar gwamnati ta dau yi a ga abibiya naira dubu sha uku uku na rantsa da Allah wani talakan yaushe daban da ya irga dubu sha uku ko dubu uku tashi ya fi shekara uku a haba da Allah fa gaskiya na dan almajiri amma kai wannan abin da aka yi kana ganin ba zalunta ku aka yi ba kana ganin abin da kuka yi ne aka ba ku shi a'a wannan zaluntar aka akai magana ce a gaskiya a'a kar mi haka da kai ba na so kai dan jarida ne mutum na mutane a haɗa baki a yi munafunci da kai dan ga dan uwanka nan mai rubutu na san ba zai rubuta ƙarya ba a dan almajiri ai kai ma ka san abin da ba zai yi ba kenan gwamnati za ta ɗauki ku ta ba wasu kuma gashi kun yi jarraba hukunci ka dai faɗi abin da ya faru dan almajiri za ta iya mana abin ya mun ciyo abin ya mun dan almajiri dan almajiri zo mana dan almajiri uban babanku